رفعت بين يديك السيف والقلم أرجو رضاك الذي أعلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه masu biyar da mu a cikin wannan tasha tamu ta auratayya inda za mu dinga kawo muku bayanai da suka shafi auratayya da zamantakewa ta iyali da kuma hanyoyin da ake bi domin a takaita don matsala ba za ta kare ba inda ana da rai to a takaita matsala kuma in ta taso a san yadda za a warware ta la darara wa la dirara la tazlimuna wa la tuzlamun to za mu tattauna yau akan wasu dalilai guda goma sha biyu waɗanda suke nuna mana fa'idodin aure shine darasi na biyu a darasi na farko mun kawo ayoyi da hadisai da maganganun magabata har guda goma da suke kwaɗaitar da mu zuwa ga aure yanzu kuma za mu kawo dalilai wato da wasu fa'idodi da mutum zai samu a cikin aure har guda goma sha biyu na farko shi aure imtisalin amurin lahi ta'ala idan mutum ya aure fa'ida da zai samu ta farko shine ya bi Allah kawo ko wanda ya bi Allah duk abin da ke cikin aure lada ne saboda bin Allah ne in mutum ya aure ba yadda za ka kai aure a ce ka saba Allah in kai aure ka bi Allah saboda haka abu da za ka sa na farko a ranka lokacin da kake shirye-shirye na yin aure ka sa niyya a ranka cewa auren nan da za ka yi Allah za ka bi da yin auren to duk abin da zai faru a cikin auren na rashi da samu da bakin ciki da farin ciki duka sai Allah ya baka lada saboda kyakkyawan niyyan nan ta cewa biyayya za ka yi ga Allah dalili na biyu na fa'idodin aure shine ittiba'u sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallama wa da’u bi hadiyar mursalina cewa abinda zaka sa a ranka ya kai mai shirin yin aure ya kai wanda kake aure kake jin ba daɗi abubuwan dama fa aure ba daɗi gaba ɗaya ne. akwai ranar zuma akwai ranar maɗaci akwai ranar guna akwai ranar shayi akwai ranar aure yana da damunarsa yana da raninsa yana da bazara yana da sanyi yana da zafi yana da iska yana da ƙura duk a cikin aure akwai waɗannan abubuwan da haka duk zaun da zai aure ya shirya akwai ƙura aure akwai ruwan aure akwai tsawa aure akwai damuna aure akwai bazara aure akwai ranin aure akwai farin cikin aure akwai baƙin cikin aure akwai sanyin aure akwai zafin aure duk a cikin aure akwai waɗannan rayuwar akwai samu a cikin aure akwai rashi akwai jarabawa so da ka in zaka shiga aure ka shiga da kafar dama kuma ka san ina ka shigo tunda za ka yi koyi ne da annabi alaihi salatu wassalamu da annabawa shine fa'ida ta biyu da za ka samu a cikin aure fa'ida ta uku kasaru sha'awa wa gabdul basar aure yana karya sha'awa yana kuma rintsa ido ba abin da ke halaka mutum irin ya ɗauki idansa kai ne bin fina-finan batsa kai ne kallon littattafan batsa kallon matan mutane a kan hanya da kalle-kalle har zuciyarka ta ɗauki hoton batsa ta sa maka a ranka ta yadda in baka kalli batsan nan ko kayi batsan nan ba ka jin daɗi saboda haka aure zai toshe maka wannan kafar wanda kuma kafa ce da Allah ce wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum ka faɗa ga mu'minai su rintsa idan su su kuma kiyaye farjojin su wallazina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtaga wara zalika fa ulaika humul adun kaga ashe kenan idan mutum yayi aure to ya aikata wannan aya da Allah iya bi muminai har a gurare biyu a cikin alkur'ani da cewa su ne waɗanda suke kiyaye gabansu in ka gansu da mace to matarsu ce ko ku su ce kuma wanda duk ya nemi matarsa ko ku sa, a wajen Allah ba shi da laifi amma wanda ya ƙetare iyaka ya bar wannan abin da Allah ya shimfiɗa to wannan shine wanda yake dan ta'adda mai ƙetare iyaka abu na hudu da mutum zai samu shine tasinul farj wa ifafun nisa mutum zai samu kariya daga wato ainihin fadawa cikin alfasha sannan kuma zai tsare matarsa ita ma matar da ya aura ga barin fadawa alfasha wanda shine fa'ida ta hudu fa'ida ta biyar adamu zuyu Ilfahi, shafil musulmi idan aka yi aure to an toshe kafar samun yaduwar alfasha da 'ya'yan shegu da yaduwar cututtuka waɗanda suke yaduwa ta hanyar aure to duk waɗannan auratayyar da bata dace ba ko saduwa da bata dace ba cututtuka su yaɗu 'ya'yan shegu su yawa to idan ana yin aure an toshe wannan kafar an kuma toshe wannan kofar wanda shine fa'ida ta biyar fa'ida ta shida takasiru nas za a yawaita mutane ba wai yawaita yuyuyu ba mutane ba su fahimci wannan hadisin ba wannan hadisin da ya ce ku aure ku hayayyafa zan yawaici annabawa da yawan Qur'ani alkiyama ba fa yana nufin mu tara 'yan kwaya 'yan daba jahilai marasa aikin yi masu fashe masu sata masu kidinafin ba irin su ba ana nufin ka haifi ɗa kai masa tarbiyya akan addini ka kai masa tarbiyya akan ilimi ka koya masa sana'a ka sa masa suna mai kyau yadda kai kanka za ka yi alfahari da shi kuma annabi alaihi salatu wassalamu zai alfahari da shi da haihuwa yuyuyu ƙara ka samu guda ɗaya kwakwara so da haka wannan hadisin ba yana nufin kai ta haihuwa ba kan gado ba tarbiyya ba kulawa ba wanda in mun zo manufar haihuwa za mu yi bayani akan waɗanda yadda ake haihuwa da kuma yadda ake kula da abin da aka haifa da kuma cewa in ma ba za ka kula da abin da ka haifa ba ya kamata ka ɗau mataki da wuri sannan abu na bakwai na takwas hubbu wato shi ne tasilul ajar min aljima'i fil halal a cikin fa'idar da ake samu ta aure akwai samun lada mai yawa ta hanyar mu'amala da matakka ta halal ba wanda zai ganka zarge ka da izinin babanta da izinin ka, da izinin al'umma duk wanda ya gan ku zai ce matarsa ce ba ka tsoro ba ta tsoro ba ka da firgici ba ta da firgici ba ka da fargaba ba ta da fargaba saboda abin da kuka zauna kuke yi abu ne da kowa ya amince cewa bai saba Allah ba abu na takwas hubbu ma ahabbahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan ka so aure kai aure to ka so kuma kayi kuma ka ɗabbaka abin da annabi alaihi salatu wasallam yake so ya ce hubbu bi ilayya min dunyakum tibu wan nisa' an ƙawata min a duniya kusan ƙanshin turare da kuma san matana annabi alaihi salatu wasallam yana san matansa kuma yana son ya ji ƙanshin turare to in kana son matar ka kai aure akai auren soyayya auren ƙauna auren fahimtar juna aure akan ilimi to za a samu wannan sannan abu na tara ijadul walad allazi yantafi'u bihi ba'dal maut bi du'a'ihi idan kai aure za ka samu ɗa wannan ɗan kuma za ka amfana da shi a duniya za ka amfana da shi a lahira in ya girma ya zama nagari zai maka addu'a in ya mutu ɗan ƙanƙani zai amfane ka wanda shi ne fa'ida ta goma shi ne waɗanda suka haihu ‘ya'yansu suka rasu suna ƙanana to ‘ya'yan ranar alkiyama Allah zai ce ku tafi aljanna su ce Allah muna jiran iyayen mu maza da mata sai ce kai ku tafi aljanna mu ce Allah muna jiran iyayen mu maza da mata sai Allah ya ce to ku haɗa da iyayen naku da ku duk ku tafi aljanna kaga wannan babban fa'ida ce akwai wani da mutum da bai yi aure ba ya zo kwanta bacci sai ga alkiyama ta tashi kowa yana jin kishirwa sai ya ga yara sun zo da kofi suna ba da ruwa sai ce shi ba a bashi ba yaran suka ce ai ba ka da da'a nan yana farkawa ya ce jama'a don Allah don Allah ai maza ai gaggawa a aurar da ni kada na mutu da wannan samun zuriya wacce za ta tallafa wa addinin musulunci yana cikin fa'idodin aure da mutum zai samu sannan na goma sha biyu samun sakano nutsuwa da kwanciyar hankali da kuma samun makoma a rayuwa mai kyau idan mutum ya aure ya samu mace mai ƙaunarsa mai sansa suna da ilimi suna da basira sun san daɗin aure sun san wahala aure sun san matsalolin aure sun san yadda ake zama in an ɓata sun san yadda ake shiryawa kafin a ɓata sun san abin da ake yi ta fahimci aikinta ya fahimci aikinsa yana tallafa mata a nata aikin tana tallafa masa a nasa aikin ya san ita ɓarinsa ne ita ma ɓarinsa ne shashin ne shashin juna ne to wannan zai sa kowa ya dinga mutunta kowa kuma sai a zama na gaskiya ba zama kawai na kalmomin baki ba wanda za a ce ya wance ya wance ya wance sai kuma an zo zama a gaba haka ba ne. to aure idan an gina shi akan littafin Allah akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan ilimi akan basira akan fahimta akan kauna akan tausayi akan mutunci akan biyayya akan girmamawa kai za ka ji daɗin auren da danginka ita za ta ji ah, daɗin auren da danginta kuma abin da za ku haifa zai amfane ku ya amfani ƙasa ya amfani al'umma ya amfani addini shi ma ya amfani kansa amma idan ba a samu wannan ilimin ba to za a zo a yi aure kai ba ka jin daɗin auren ita ba ta jin daɗin auren abin da kuka haifa kuma ku kasa tarbiyyarsa ku zo ku ƙarawa al'umma matsala a cikin matsalar da ake ciki ya Allah muna roƙonka ka sa soyayya da kauna da rahama da fahimtar juna tsakanin ma'aurata masu matsala Allah ka gyara musu matsalar wanda ba su da matsala Allah ka kare ka su faɗa matsalar wanda suka yi ka sa musu albarka a ciki wanda ba su yi ba Allah ka sa su samu ta والسلام عليكم وليد قد نما وسما أنت الهنا أنت المنى أنت الدنا